للولاية أو المهمة المنتخب فيها كما يقال أن أبا بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم انتخبوا باختيار الأمة رضي الله عنهم أجمعين فمشروعية الانتخاب وأدلتها تنطوي حول هذه النقاط التالية أولا السياسة الشرعية من العادات التي يلتفت فيها إلى المعاني يقول إمام الشاطبي علمنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادة والعادات وأنه غلب في باب العبادات جهة التعبد وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني وعليه لا بد من التوقف في العبادات على الدليل كمسائل الصلاة والصوم أما العادات وبما أن مبناها على المعاني أي المصالح التي قصدها الشارع قال ابن عقيل السياسة ما كان من العالي بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عادي وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي ويقول إمام الجويني معظم مسائل الإمامة عرية عن مسالك القطع خلية عن مدارك اليقين ولا يقال في هذا الباب أنه بدعة ما لم يخالف ما نطق به الشرع الصحيح كما قال ابن عقيل ولم أجد في الانتخاب كوسيلة ما يخالف ذلك بل وجدت أن فيه تحقيقا لمصالح الدين والخلق وذهب بعض العلماء إلى جواز القرعة كأبي يعلى الفراع الحنبلي في كتابه الأحكام السلطانية فقال وبماذا نقطع تنازعهما مع تكافؤ أحوالهما فقياس قول أحمد رحمه الله أنه يقرأ بينهما فيبايع من قرأ منهما واحتجوا بما رواه الأكبري بإسناده عن ابن شبرمة أن الناس تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقر بينهما سعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا أيها الإخوة الأفاضل إن هذا الاختيار الذي وكل إلينا نحن المواطنين النيجيريين سلاح ذو حدين هذه القرعة التي سنقرعها سلاح ذو حدين إن أحسنا أداءه كان نافعا وإيجابيا وإن أسأنا عاد بالوبال علينا وعلى مجتمعنا الحبيب فيجب أن ندرك جميعا أننا هنا إزاع واجبين وهذا ينطبق على ما نحن بصدده من مناسبة الانتخابات البلدية وعلى ما يشابهها من فرص إصلاحية نتطلع إلى المزيد منها فما هو الواجبين الواجب الأول واجب كفائي ويتجسد في حرص المسلم على أن يستثمر صوته الذي أتيح له وهو جزء من واجب الإصلاح المنشود لمن يحرص على تحقيق المصالح في نفسه ومجتمعه وينشد الخير والنفع في الدارين الأولى والآخرة الواجب الثاني وهو أن يكون الاختيار وهو أن يكون الاختيار للأكفاء والأمثل والأصلح بعيدا عن كل الاعتبارات العنصرية أو الشخصية أو الحزبية أو المنابئ المادية التي تعني بيع الأمانة وضياعها بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين wala udwana illa ala zalimi amma ba ya ku yan na musulmi hakika zabe ko zabubuka waɗansu maudu'i ne wani topic ne mai mahimmanci da ake tattauna shi a wannan zamani namu wanda yake kara kaina wanda aka tsaida wato conference a duniya aka tattauna ya zama kuma wani darasi ne da ake karanta shi a cikin jami'o'i a matsayin doka wanda kan ba wa mutum dama ya samu shahada ta cewa ya karanci political science wannan al'amari ya zamto wajibi ne al'ummar musulmi su tattauna a kan wannan al'amari na zaɓe domin su tabbatar da yiwuwarsa da tabbatuwarsa da kasancewar meye matsayinsa a ƙarƙashin inuwa da lema ta addinin musulunci da haka idan an ce wato election ko alintihab da larabci ana nufin ibn faris ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lura na larabci ya ce abinda ake nufi da zaɓe ana nufin wato alintihab ana nufin alkhiyar ma'ana zaɓe dai kenan ibn sida ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na lura ya ce in ta haftu shai'a na zaɓa abu ai ikhtartuhu mana na zaɓe shi haka imamun razi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri da imamun Zamar-shari ɗaya daga cikin shi ma manya-manyan malaman tafsiri ya ce idan an ce al'intihab ana nufin al'ikhtiyar zaɓe ke a istilahi malamai suka ce abinda ake nufi da zaɓe shine almailu ila ma yuradu wa yurtada shine karkata zuwa ga abin da ake nufi kuma aka sami yarjejeniya ko kuma aka sami yarda da amincewa ko kuma talabu ma fi'luhu khairun shine aikata wani abin da aikata shi alkhairi ne ga al'umma Dr. Fahad Al-Ajlan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan zamani ya ce abin da ake nufi da zaɓe election shine tariqatun yukhtaru fiha nuna, wata hanya ce da 'yan ƙasa suke zaɓe da kansu ko kuma wani ɓangare su zaɓi wanda suka yarda da shi suka amince da shi suka yarda zai iya jagorantar al'umma akan nauyin da za a ɗora masa kamar yadda malamai suka tabbatar da cewa sayyidina abubakar da sayyidina usman bin affan da Aliyu ibn Abi Talib Allah yarda da su gaba ɗayan su an zabe su ne a matsayin su zama su zamto jagororin al'umma Sai na Abubakar bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama, sai na Umar yazo ce ina ganin babu wanda ya cancanta a wannan al'ummar ya ci gaba da jagoranta al'umma in ba kai ba da haka ka zo mu je masallaci mu ga wato mu nemi yardar mutane da amincewarsu take anan mutane suka zo suka dinga masa mubaya'a har ya zama ne jagoran al'umma bayan shudewar sai na abubakar bayan ya shekara biyu to kuma sai shi sai na abubakar yake ganin cewa babu wanda ya cancanta ya zamto halifa a bayansa in ba sai na umar ba lokacin da sai na umar zai bar duniya sai ya nada kwamiti waɗanda za su duba su gawaya, ya cancanta a zaɓa take a nan aka nada kwamiti ya nada kwamiti na mutum shida waɗannan mutum shida ɗin su ne suka tsaya suka tankaɗe aka zaɓi mutum uku daga mutum uku aka zaɓi mutum biyu mutum biyu nan shine na Uthman da na Ali Abdulrahman bin aufin ya samu sayyidina Uthman yace ka yadda idan aka zaɓi dan uwanka na Ali ka yadda yi masa mubaya'a ka yadda da wakilcin sai ce na yadda ya samu sayyidina ali ya ce ka yadda idan aka sai sayyidina usman ka amince za ka bi shi zaka yi masa mubaya ya ce ya yadda abdurrahman bin auf bai yayi sai ya shiga gari ya dinga tambayar mutane wa kuke ganin ya cancanta ya zamto halifa a bayan sayyidina umar radiyallahu ala kowanne da yawan mutane sai suke ganin cancantar sayyidina usman Allah ya zada da su gaba daya da haka a take anan sai mutane suke ganin cewa babu babu wanda aka zabe shi bisa yadda dukkan mutane irin sai na Usman radiyallahu anhu sahabbai gaba daya da tabi'ai sun yadda akan sayyidina Uthman ya zamto shine khalifa bayan sayyidina Umar sai sayyidina Ali kun ga shi ma wannan zaɓarsa aka kenan sai sayyidina Ali Allah yarda da shi lokacin da aka kashe sai na Uthman sai ɗansa yake ba da labari Muhammad bin al-Hanafiya kamar yadda ruwaya ta zo a cikin tabari ɗansa yake ba da labari an zo an samu mahaifina a gida wacce daga cikin zafaffun sahabbai suka zo suka same shi suka ce babu wanda ya cancanta ya zama to halifa bayan kashe sai na Usman in ba kai ba sai ya ce a'a ni ku kyale ni in ci gaba da kasancewa ta a matsayin waziri mai zama towa wakili na halifan musulmi ni ku kyale ni ba na son shugabancin nan suka ce aiko ba zai yi ba sai ce to idan kun matsa mu tafi masallaci a nemi yardar mutane in sun amince sun yarda in zama jagora a bayan su zan zan ya zo ya zauna a masallaci mutane suka dinga shigowa kungiya kungiya dodo dodo ɗaiɗaiku da jama'a suka dinga zuwa suna yadda suna cewa kai ne zaka zama halifa a bayan bayan sai na umar wannan ya tabbatar da cewa sai na Ali shi ma ne ake masa zaɓar sa ake wannan yana ɗaya daga cikin hujjoji da malamai suke bayyanawa dangane da shar'antuwar zaɓe da dalilai da malamai suke kafa hujja a kai akwai maganganun malamai da dama imamu shatibi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na usulul fiqh yake faɗa a cikin wani babban littafinsa yake cewa mun sani cewa manufar shari'a shine raba tsakanin ibada da al'ada matakar ita al'adar ta ci karo da ibada ba Ya ce mafi rinjayen abinda ibada take kasancewa a kai shine wato ɓangaren ibada yana rinjayuwa ne bisa nassi na ƙur'ani da sunna ta annar sallallahu mafi rinjayen abinda yake kasancewa dangane da abinda ya shafi al'ada shine waiwayawa zuwa ga abin da yake ma wato wanda abin da ya shafi ma'anoni abin da ya shafi ma'ani ma'ana abin da ya shafi maslaha ta al'umma ko da wannan abin babu shi a cikin Qur'ani da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka nan ne malamai suke cewa ita ibada tauqifiyya ce ba a yin ta sai da nassi amma al'ada ba ana iya yin ta ko da babu nasi, in dai bata ci karo da nasi na alqur'ani da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ibn uqay yake cewa siyasa shine dukkan wani aiki da mutane suke tsayawa a kansa domin jawo abin da yake mafi nagarta wanda yake jawo abin da yake gyara da kuma nesanta ɓarna ga mutane yace wannan abun ba ko da annabi sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ba kuma wa'ayi bai zo da shi ba in dai zai zamto maslaha ga al'umma to wannan siyasa ce da ya kamata a ce an matso da abubuwa na gyara cikin al'umma an nesanta barna zuwa gare su imamul juwaini yake cewa mafi yawancin matsaloli na shugabanci tsirara suke daga dukkan dalilai na shari'a ya ce mafi yawanci za ka ga babu nassi da yake tafiya a kan jagoranci ko shugabanci in ban da sabanin malamai da zaka dinga gani wannan ya kaza wannan ya kaza kamar yadda misali a mazhabin malikiya ya halatta sun halatta al-imamatul mafdul ma'ana shugabancin wanda wato ya kasance an fi shi falala an fi shi daraja ma, amma a mazhabin shi'a suka ce dole ne a nada shugaba wanda yake mafi afdal wanda yafi kowa cancanta wanda ya fi kowa daraja wanda ya fi kowa matsayi a gurin mutane a da kuma gurin Allah madaukakin sarki to dan haka sabani ne na malamai amma a ina aka samu nassi bal an samu nasoshi da suke nuna cewa manzon Allah ya nada waɗanda suka bi su kai manya-manyan sahabbai daraja ba amma ya nada su a jagorancin yaki kamar yadda ya nada irin su Usama bin Zaid da waɗansu daga cikin sahabbai gashi kuma su sayi na abubakar suna karkashin tawagarsa suna karkashin jagorancinsa da shauran misalai da manya-manyan malamai suka bayar da haka malamai suka ce ba a cewa dangane da wannan babi a ce bida ce matukar wannan abin inda bai saba wa shari'a ingantacciya ba to ba za a ce wannan abin ya zama bid'a ba dangane da abin da ya shafi zaɓe. da bin layi da zabar wanda ya cancanta da aka sai ibnu uqayl yake cewa walam ajid fil intikhabi ka wasilatin ma ka wasilatin ma yukhalifu zalika ce banga abinda a wajen zabe zai zamto wata wasila wata hanya da za a ce ya saba wa shari'a ba sai ce kai bal wajadtu anna fihi tahqiqan li masalihi ad-din wal khuluq yace kai ina ganin ma a cikin zabe akwai abin da yake tabbatar da nagarta ta addini da kuma nagarta ta samun kyawawan ɗabi'u da halaye wasu malamai suka tafi akan halaccin ƙuri'a kamar yadda abi ya alalfarra alhambali a cikin littafinsa a kan sultaniya ya kawo wannan magana ɗin akan cewa malamai sun yi saɓani sun yi kara kai na kankani da yin ƙuri'a amma magana mafi inganci a mazhabin hambaliya sun tafi akan halaccin yin ƙuri'a kamar yadda ya tabbata a lokacin yaƙin ƙajisiyya sa'ad bin abi shi ne jagoran yaƙi din kamar yadda hadisin ya zo wanda imam ahmad ya kafa hujja da shi imam al-ukburi ya rawato hadisin daga ibn shubruma yake cewa mutane sun haɗu, sun samu sabani dangane da kowa yana cewa shi zai kiran sana shi zai zama ladani a qadisiyya da suka dinga sabani kowa yana ganin shi ya cancanta ya zama to ladani sai sa'ad bin abi waqas ya yi musu ƙuri'a sai ya tabbatar da wanda ya rinjaye ya bashi ya ce to kai ka zama dai haka hadisi ya tabbata abi hurairah Allah yarda da shi ya rawato daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mutane sun san wato wato wato abin da ke cikin kiran sallah da kuma zuwa sahun farko a sallah yace da mutane za su samu damar su yi ƙuri'a a tsakaninsu yace wallahi da su yi ƙuri'a idan mutane suka zo suka do ana kokawa kowa yana cewa shi sun farko zai hau ya ce to ku tsaya mu yi ƙuri'a sai a yi ƙuri'a a zaɓo waɗanda za su zo su tsaya a sahun gaba to kunga wannan shi yana da ɗaya daga cikin hujjojin da malamai suke kafawa musamman mazhabar hanabila a kan halaccin yin ƙuri'a wajen yin zaɓe lalle wannan zaɓe wanda Allah wanda aka wakilta mana mu a matsayin mu ne ƴan ƙasa ƴan Najeriya wani makami ne wata takobi ce mai wato kaifi a bangare duka biyu duka bangarorinta guda biyu kaifi ne idan muka kyautata muka kyautata wajen kyautata zaɓenmu to zai zame mana amfani wanda yake a duniyarmu da lahirar idan muka munana to bala'i da musibar da kaico da wayo Allah zai fada ne a cikin al'umma duka wannan al'umma wacce take bala'i da musibar da zai samu wanda ya ta shafa da wanda ta shafa da aka wajibi ne a matsayinmu na al'ummar musulmi mu duba zuwa ga waɗannan wajibai guda biyu da suka kafu da suka kasance a kanmu wajibi na farko shine wajibi na sauke nauyin da aka ɗora maka shine musulmi ya zamto mai kwaɗaituwa wajen wato sanya ƙuri'arsa wacce aka ba shi damar ya dangwala wani ɓangare ne na wajibci wanda zai samar da gyara a cikin al'ummarsa ya duba wanda ya kasance mutumin kirki mutumin kwarai domin zai zamto maslaha a karan kansa sannan kuma zai zamto maslaha ga ragowar al'ummar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba sannan zai zamto kamar ya shuka wani alkhairi ne kamar ya kafa wani alkhairi ne wanda zai zamto amfanin al'umma da shi kansa da ya zaɓan a duniyarsa da kuma lahirarsa don haka wannan shine wajibi na farko wajibi na biyu shine zaɓansa ya kasance ya zaɓi waɗanda suka cancanta waɗanda suka dace waɗanda suke da wato suke da dama suke da iko suke da abubuwa na cancanta da ya zaɓi kamata su zamto shugabanni ba tare da kallon ƙabilanci ba ko dangantaka ba ko ƙungi ko kuma jam'iyya ko kuma kallon abin da mutum zai samu na abin duniya idan mutum ya kalli waɗannan abubuwan guda hudu ko kana ganin dankuna da wata dangantaka ko ko jam'iyya ka ce wace ce sak ko kuma kana ganin wani abokinka ne ya tsaya zaɓe ko kuma an kawo kuɗi an baka to wannan abin da yake nufi idan kai zaɓe ta dalilin waɗannan abubuwan ɗayan guda hudu ta anibai al'amanati kana nufin ka sai da amanar al'umma wa baya'iha sannan kana nufin ka tozartar da amanar da Allah ya tsora maka na ka zaɓar wa mutane wanda ya cancanta baka zaɓe shi ba sai kai zaɓe don kasancewar dangantaka ko abotaka ko jam'iyya ko kuma don wani abin duniya la ilaha illallah ya kai wanda za ka yi zaɓe kana da siffofi waɗanda shari'a ta ce ka duba ka yi duba zuwa gare su siffofi kaɗan daga ciki waɗanda za mu iya zanawa a nan akan kan mumbari mai albarka da za mu faɗa shi abu na farko wanda mai zaɓe zai kalla a matsayinka da wanda za ka je ka dangwala ƙuri'arka abu na farko wanda za ka sa a madubin idanka wanda za ka sa a gabanka wanda za ka kalla a sanda za ka dangwada ƙuri'arka sa wannan abun a zuciyarka shi ne mai shi ne ka ji tsoron Allah jin tsoron Allah a wajen zafanka man waye a cikinmu da yake tunanin cewa zai yi zaɓe don tsoron Allah daga yau idan ba ka yin zaɓe don tsoron Allah don jin tsoron gamuwarka da Allah to a yau ka sa shi a cikin gidanka a yau ka sanya shi a cikin zuciyarka ka zana shi a cikin ƙwaƙwalwarka abu na biyu an shura binti khabihi mas'uliyatar umma ala ka ji a cikin zuciyarka zaɓen nan da za ka yi wani nauyi ne na al'umma da yake rataye a wuyanka ka sanya wannan a zuciyarka abu na uku an ya jannabar hizbar siyasi ya nisanci jam'iyyun siyasa ba ruwanka da jam'iyyar siyasa in ma mutum ya fito a mai kare ne inda mutumin kirki ne ka zaɓe shi ka yadda da nagartarsa ka yadda da cancantarsa to ka zaɓe shi wannan shi ne amanar da take wuyanka idan ka je gaban allah allah ba zai tambaye ka dan me yasa ka zaɓuwa ne kana da hujja da zaka iya faɗa wa Allah idan mai kaza kuwa ne abu na hudu Allah ba a'dan lil qaraba kada ka zaɓi wani kowaye shi don dangantakar da ke tsakaninku ko don yan uwantaka ko don abotaka ko don cewa ɗan ka ne ko ƙabilanci ko aƙida ko wani abu mai kama da haka a zaɓe babu zancen dangantaka babu zancen yan babu zancen abotaka babu zancen nahiya bangare zaka kalli wa ya cancanta ka zabe shi wallahi idan ɗan gidan ku ya fito yana neman ƙuri'a ka tabbatar da cewa maha'inci ne ka tabbatar da cewa yana da rauni ba zai iya shugabanci ba kar ka shi kar ka shi domin idan ka zabe shi nauyi ne na al'umma ka ɗauka na adadin mutanen da baka sani ba idan ƙuri'ar ka ta yi tasiri wajen zaɓensa aka zaɓe shi ya ci amanar al'umma to kai ma ka san abin da za ka sai ka tanadi abin da za ka gaya wa Allah gobe ba. abu na biyar zaɓen cancanta wanda ya cancanta ya zama shugaba wajibi a zuciyarka ka sanya a zuciyarka cewa wa ya cancanta na zaɓa wane ne ya cancanta kwala wa ta wane ne ya cancanta ya jagorance ni ya jagoranci ɗan ɓangare na ya jagoranci al'umma wannan wajibi ne sai mun sanya shi a cikin zuciyar wallahi idan baka sanya wannan cancantar a zuciyarka ba kana cewa wai sak to za ka haɗu da sak ita ce ranar alkiyama wutar jahannaman da babu sirki a cikinta can ne sak take a wutar jahannama sak take nan duk gauraye ne amma wallahi jahannama a can sak take in aljanna ce sak a can take abu na shida shine kasancewa ka yadda cewa ƙuri'arka amana ce amana ce ka yadda wannan ka yadda da wannan cewa amana ce za ka sauke a wuyanka domin ka tabbatar da cewa ubangiji madaukakin sarki yana faɗa inna allaha amurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl Allah ya umarce mu mu mai da amana inda ta dace kai ka je ka bulayi ka yanki ƙuri'a la Allah kana cikin waɗanda kuka kwana da kwanaki kuna neman a baku ƙuri'ar ku ba a baku ba kana ta wahala safiya da rana da maraice ƙuri'ar ka ta zo hannunka amana ce gwamnati ta danka maka cewa gashi nan ka zaɓi wanda ya cancanta sai ka fatali da wannan amana ka wanda kake ganin shine san zuciyarka shine abin da aƙidarka take kai ba tare da kana kallon amanar da take wuyanka ba to ka amsa ka shiri amsa da zaka ba wa Allah gobe alkiyama abu na bakwai kada ya zaɓi wani dan ya ba shi dukiya a'a ya zaɓe shi dan dan cancantarsa bal yahtaruhu li munasabati ya zaɓe shi don ya cancanta idan suka ba ku kamar yadda ɗaya daga cikin manyan malamanmu suke faɗa a nan kano ce to ya za mu in suka ba mu dukiyar to la'alla watakila yana ɗaya daga cikin jami'an gwamnati wanda suka yi rubda ciki a kan dukiyar al'umma kasan idan ka sharan masallaci sai ka yi ta kasuwa idan baka ba Allah ba da dukiyarka sai ka saba wa Allah da ita sai a ɗebo dukiyar sai a watsa ta cikin al'umma don me don ya nemi ƙuri'arku ku karɓi kuɗin sannan ku yi allah ya isa raguwar canjin wannan shi ne kawai allah ya samu dace abu na ƙarshe na takwas wanda ba shi ne na ƙarshen ba amma za mu takaita a kansa shi ne an ya shura ya ji a cikinsa cewa an na ƙura'atahu sai lahun zuwa haddai ƙuri'arsa makami ne mai kaifi guda biyu kowane bangare kaifi ne ko dai ya rusa al'ummarsa da wannan ƙura'atarsa ya yanki al'ummarsa ko kuma da wannan ƙura'atarsa ya gina al'ummarsa don ta samu ci gaba a nan gaba wannan shi ne da haka ina roƙonku uwa mu ji tsoron allah mu yadda cewa wannan ƙura'atarmu tamu babu wanda za mu bawa sai wanda ya cancanta wanda insha Allah in Allah ya ba mu aran numfashi sati mai zuwa zamu bayani akan waye ya cancanta lura da mahimmancin wannan zabe da aka sanya mana a wannan kasa mu, da kuma kasancewarsa mai mahimmanci dan kawo gyara a cikin al'umma da kuma samun kyakkyawan nutsuwa a cikin rayuwa da kuma samun kyakkyawan nutsuwa a cikin addinin mu wannan ya sanya mahimmancin zabe da kuma zabar waɗanda suka cancanta wanda aka sanya su su zamto su ne wato 'yan takara shin su ne almurashihu ta fuskar abin da ya shafi kwarewa da ilimi da nagarta domin yi wa al'umma hidima da yi wa ƙasa hidima da kuma tsayawa tsayin daga wajen ɗaukar nauyin al'umma da kuma kulawa da lafiyarsu kulawa da wato tsaransu kulawa da sana'o'insu kulawa da abubuwan da ya waje wajaba akan wuyayen shugabanni wannan shine abin da ya jawo kasancewar zaɓe ya iya zama wajibi akan kowa a cikin al'umma da wannan ne malamai suka tabbatar da kasancewar zaɓe ya zamto wato abu ne wanda yake zamtowa wajibi akan kowa ya fita ya zafi wanda ya cancanta Allah ka samu dace عباد الله إن الله أمر بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعباده المؤمنين وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم عودة الدين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله